shugaba nana ado dankwa akufa ado ya fara jawabinsa ne da yin barka ga shugaban taron kolin majalisar ɗinkin duniya maria fernanda kuma mace ta hudu da ta taba riƙe wannan mukamin kana ya gode wa majalisar karkashin jagorancin babban sakataren ta antonio guterres da suka taya al'ummar ghana da ma afirka bakin cikin rasuwar tsohon babban sakataren kofi anan kai tsaye na na akufa ado na ghana ya biyo sahun sauran shugabannin afirka da suka yi jawabi gabaninsa kamar su muhammadu buhari na najeriya da suka yi kira da sake tsarin majalisar ɗinkin duniya a baiwa kowa dama daidai wa daida musamman ma baiwa ƙasashen afirka wakilci da dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ganin irin rawa da afirka ɗin ke takawa a wurin tabbatar da zaman lafiya a duniya. any number of votes in the security council and general assembly mean nothing ya ce kudurori masu tarin yawa da muke fitarwa ba za su yi wani tasiri ba in babu karfin halin aiwatar da su a siyasance. Does the theme we have chosen for this assembly have any relevance in real life? And do we want to make the United Nations relevant to all people? We want an organization that ensures ya ce shin take da muka zaɓi a wannan shekara na majalisar ta baiwa kowa hurumin ya yi aiki da gaske ne shin kuma da gaske ne muna niyya baiwa kowa hurumin sa shin muna buƙatar ƙungiyar ta zama ta bawa kowa damar yin abin da ya wajaba a kansa saboda zaman lafiya da adalci da kuma ci gaban al'umma ko kuwa dai muna so mu ci gaba ne da zama dandalin shirya ƙudurori wanda za mu yi watsi da su ba tare da jan kunne ba shugaban na Gane ya ce matsalolin da duniya ke huskanta wanda ya kai ga magabata kirkiro da wannan majalisar ɗinkin duniya shekaru 73 a jihar san francisco sun sha bamban da matsaloli na wannan zamani don haka wajibi ne a yi wa wannan majalisar gyaran huska domin ta iya magance matsalolin zamanin we have to accept cannot be different set of for different countries Thus far, the United Nations provides the best vehicle for all nations to address their aspirations and challenges. Ya ce ya kamata dukanmu mu amince bai yiwuwa a yi wa wasu kasashe dokoki da ba su shafan wasu kasashen don haka wajibi ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa kowa dama daidai wa daida domin cimma manufofi da kuma magance matsalolinsu. tun lokacin sa mulki nana akufa ado ya kaddamar da wani shiri da ghana za ta daina yawo da kokon bara al'amarin da ya kira ga sauran kasashen nahiyar afirka su biyo sahu a cikin jawabin nashi nana kufa ado ya ce kashi hamsin cikin ɗari na ayyukan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar an gudanar da su ne a afirka a kan tsaro da zaman lafiya da kuma talauci ya ce ba mu so mu ci gaba da kasancewa masu neman kwantar da tuzuma ko kuma taimako daga ƙungiyoyi masu yaƙi da talauci ya ce dalili kenan da afirka ta buɗe wani sabon babi da ƙasar china kamar yadda wasu kasashe manya a duniya suka yi a baya. We are no longer interested in being a burden on others. We will shoulder our own responsibility and build societies and nations. Ya ce ba mu sha'awar mu ci gaba da kasancewa ɗawainiya a kan wasu, ya ce za mu dogare ne a karan kanmu, mu gina ƙasarmu ta yadda matasanmu za su zauna a ciki, A jawabinsa da ya yi a baya, shugaban Afirka ta kudu sirrin Ramaphosa ya kira ga kasashen duniya su kula da matasa sosai gajin sama da rabin al'ummar duniya matasa ne 'yan kasar shekaru talatin. It is therefore vital that we deploy every means at our disposal to address youth unemployment and ensure universal access. Ya ce don haka wajibi ne a kanmu mu wa matasa abin yi kuma mu ba dukkan su ilimi da ake da bukata a kasuwa. har yau da ya shugabannin na ci gaba da jawabinsu ɗaya bayan ɗaya baba ya kuma ƙeri sashen hausa na muryar amurka daga zauren taro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york